الرحمن هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تاكف عليها يا أخ الإيمان والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار والقرآن وكذاك وكذا الولاية كلها لله لا فتراق من فاك ولا إنسان والله لم يفهم أولو الإشراك ذا والله لا والله لم يفهم أولو الإشراك ذا فرآه يفهم أولو ذا إذ قد تضمن عدل من يدعى في ورد الرحمن بل كل مدعو سواه من ملة بالدان هو باطل في نفسه ودعاؤه ودعاء آه. ودعاء ودعاء له من أبطل البطل هو باطل في نفسه ودعاء ودعاء له من أبطل البطل فله الولاية والولاية ما لنا من دونه وعلي من الأكوان فإذا تولى خمرق دون الورى الله العظيم الشان وإذا تولى غيره من دونه والله ما يرضى به لحرام في هذه الدنيا وبعد مماته فكذاك عند ina ga yadda kuka ya ba sai an fasara ba ya da ya fasara ku wani zai galitar ular wancanan ka shirka sun yi kuskure ja'alu shafa'ata min siwahu da suka sanya ceto a wurin wani Allah su ni mutane na rufe abin da za a eh, yake damun su in an ce ga shugaba su ba ka son su nemi abu a wurin shugaba sun fi son su nema a wurin wani wanda bai kai shugaban ba an kasu biyu a nan akwai wanda ba zai nema a wurin shugaba ba saboda ya raina shugaban akwai wanda shi kuma ba zai nema a wurin shugaban ba saboda yana ganin girman shugaban ya wuce haka to amma mu mu'uzumi a rayuwarmu da za ku lura a ce maka ko kana monito ko kana dai wani abu ɗan ƙaramin mukami idan aka ƙi nema a wurin kare na kakai ko ina fin ku nazarin wannan in dai kai ɗan ƙaramin shi to an fi bari a wuce koli a ga kawai ta ba ke in aka je wurin kaza kaza na kana tawa mutane kaza kana tawa mutane kaza a wuce sama kawai sama da kai to haka nan mutane suke to yi isa kuma kai kuma an kai ne duk wanda ya zai sama ya same ka bai da shi kasa sai ka biyo ta kasa ka je ka biyo ta kasa kamar yanzu misali na ya ce maka ka je a kan makaranta ka same ni cewa ka bi ta kasa in abin ya faskara shi ne za a ɗakko a kawo mu kuma wannan shi ne don in ba kai haka ba ka ka tafiyar ka ba za ta kyau ba dole ne inda aka ce a biyu ba dama kana neman abu a can in ka nema ne ya faskara duk inda ka ga aka yi baka wulakance ce to ba za ka wulakantu ba Allah bai wulakanta ka ba kai kuma sai ka bi wayan ɗin nan da suka aikata abin da suka aikata a hukunta su hadi shafa'atu kulli dhi shirki wannan shine ceton ko ban gama wancan ba to a dauka ma ban yi shi ba galit al-ula ja'alu shafa'ata min siwahu ilaihi duna al-idhni anin ba tare da siwa shafa'un ilaihi duna al-idhni babu neman izini anin ba maganan izinin Allah min rahmani to kago ula wa'annan mutane sun yi kuskure da suka nemi ceto ba da izinin Allah ba hazi ta kulle dhi shirkin fala ta alai ha ya akhal iman hazi ta kulle dhi shirkin wannan shine ceton duk mai shirka fala ta ta'aqid alaiha kada ka kudure ta kai alusunna ya akal imani wallahu fil qur'ani abtalaha fala ta'dil anil asari wal qur'ani wallahu abtalaha fil qur'an wannan ceto ba da izini ba Allah ya riga ya rufa shi a cikin alqur'ani فلا تعدل كي كدك بودي عن الآثار والقرآن وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان وكذا الولاية هكا ولتكا قبعت أيضا لله نعلن قبعت ولتكا ma'ana walittaka ka ɗauke shi kila wali da ba wani wanda zai zama mai gidan kan ba Allah ba Allah ne tsaya Allah ne kaɗai shi ne mai tsaya ma lalisi wafu min malakin na mala'ika wala insani wallahu lam yafham ulul ishraki da wara'ahu tanqisan ulul nuqsani wallahu ko ce wallahi ma lam yafham ulul ishraki mushrikai ba su gane wannan ba mushrikai masu neman ceton waliyan Allah ba su gane wannan magana ba masu ganin tijani zai yi abdulkadiri zai yi kai duk ma ceton mai zan yi ice ba su iya ganewa ba za ba su ga wannan ba wara'ahu tankisa kisa ga ja'ayan na kafashi inda aka ce sai ya je ya nemi izini sannan za a yi masa ceto an na kafa shi shi ne zai yi abuwarsa da kansa ainihin ulun na kwasa ne na kasassu wanda su ne na kasassu izi kattadan mana azlaban yudu a fiwar rahamani bal ahadiyatar rahamani izi kattadan tazammana tunda wannan magana ta tattaro a azala man zuwa kawar da duk wani wanda ake bautatawa a siwar rahamani in ba Allah ba bal hadiyatar rahamani kadaituwan Allah mai rahama bal kullu mad'uwin hu kul bal kullu mad'uwin siwahu min ladun عرش الإله إلى الحضيض ضد بل بل كل مدعو دون وند أكيرو سواه إن دي هبا الله با من لدن عرش الإله تند كاما دقا العرش الله إلى الحضيض زوا قفا قفا هو باطل في نفسه ودعاء ودعاء عابده له من أبطل البطلان هو باطل كريانه في نفسه ودعاه عابده أنه دعاء ودعاء عابده دعاء روكم مصدعات نغريش من أبطل البطلان falahul wilayatu wal wilayatu ma lana min dunihi wa min al akwan falahul wilaya yana da walitaka da iko wal wilayatu ma lana min dunihi wali wal wilayatu muku walitaka ma lana min dunihi wali ba mu da wanda ya ji ɗaice mu min dunihi ba Allah ba min al'akwani fa'iza ta wallahun ru'un dunan wara turan ta wallahul abi mushani fa'iza ta wallahun ru'un idan mutum ya jibinci Allah ya kama Allah Dunan wara ya rabu da duniya kam? shi ne turran tawallahu al'azimu shani mai babban lamari zai tsaya masa wa idza tawalla ghayrahu min dunihi wallahu ma yarda bihi li hawa shikenan isa duk abin da za ka yi ka ba mu imani in ka tashi za ka yi ka kama Allah abun ba dole sai yayi ba ko yiwu ko ka yiwu ka dai kama Allah lamari. idan ka kafa shi Allah zuciya yake kallo ka kalli zuciyarsa in kuwa misalin ba ka tsaya ba Allah ya baka ka ci nasara Allah ya baka za ka dan eh, mai yake da fa'iza ta walla gairahu in mutum ya jibinci wani Allah min dunihi wallahu ma yarda sai Allah ya bashi da wanda ya yarda da shi din yarda bihi saboda kafkancinsa wannan ne kamata wasu su ce ba su gane ba to wanda ya gane ya faɗa wanda bai gane ba hmm? ya gane bacci yake yau gaba ɗaya tun da kaji baya magana shi ko su oya Allah taimake shi yau ina jin kayan idan na fi ku bin yadda aka yi kayan idan da fi yadda za ka faɗa bacci ya gane ku bai yi ba a narke ke shi wa zai hada yanzu kan ina yanzu da ba zai hada mutumin da ke bacci da wanda ke rayu ba a samun daidai matakai da mai rai inda ina nan ina rayu da ya tambayi wannan in misalin idan yar kwana ce yar karama amma dai wani kawai in ya dauki abun sama wanda ya dauki zai yi aiki to shine zai ga yana da bukatan karin bayani idan mutum yanzu misali ya kama wali daga waliyan Allah ɗauki mutum ya ce annabi ne zai masa aka ga annabi gaskiya da abu bai ce karke shi ba to yin kama wannan shi gana Allah zai yi bashi da annabi ce to shi gana ga kanan ba zai basa komai ba annabin ya yi masa a laifi bai shafi annabi ba saboda kana me isa Allah ya masa haka saboda kafkancinsa mutum ya ɗauki randar gidansa ko randar kakasa ike bautatawa to shi kenan tun da yake haka ne Allah sai bashi da randar yanzu taimakon da yake masa ya cire randar da yi masa shi da kwai za ta walla gairar lahi min dunihi wanda ba shi wallahu ma yarda sai Allah jibinta masa abun nan da yarda da shi din lihawa ne fi hadhihi dunya wa ba'da mamatihi wa kadhaka inda ya fi hadhihi dunya wannan duniya har ba'da mamatihi wa kadha ma inda qiyamatil abadani to azuna za a tsaya gaskiya tun da ya ga ne